Tsaka mai wuya. ba fa ni ne ce an sa shugaba Buhari a keji ba shi da bakinsa ya faɗa da ya ce an sa shi a keji a bila shugaba Muhammadu Buhari ba irin mutum da raka sa shi a keji ba ne yake ji ko ka sa shi a keji wallahi shugaba Muhammadu Buhari ba zai tsaya ma a wani keji ba Jama'a barkan barkanku da wannan lokaci da sadonmu da kowa na sabon shiri full na tsaka mai wuya. Muna fatan kuna nan lafiya kamar yadda muke. To duk da alamomin da gwamnonin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya suke kokarin su nuna na cewa sun zama tsintsiya madaurin ke ɗaya, wajen goyon bayan matsayin shugaba Muhammadu Buhari kan takaddamar makomar shugabancin jam'iyyar nan tasu da alama maganar nan bata kare ba. Gwamnan jihar Zamfara kuma shugaban kungiyar gwamnonin Najeriya ya ce duk gwamnonin jam'iyyar APC 24 sun amince da maraba ga matsayin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ta yi sabon zaben shugaban shugabannin jam'iyyar apc gabanin karewa a jinsu a watan yuni wata majiya ta nuna cewa gwamnoni na da ra'ayin shugaban jam'iyyar mai ci a yanzu john odige oyegunna da shawar sake takarar kujerar zai iya yin haka uh, to this effect the convention committee uh, will be set out will be announced Shi ma shugaban kungiyar gwamnonin APC Rocha Sokorocha ya ce za a sanar da jadawalin zabukan daga matakin anguwa har ma tarayya. Mai shugabannin jam'iyyar da suka kafa kwamitin duba batun da daukar matsaya karkashin gwamnan Filato Simon Lalon za su ce ne zuwa yanzu kan wannan takaddamar ga sakataren jam'iyyar Mai Malabu ne. Eh, to ai demokradiyan kenan. Idan mutum yana sha'awar ya kara tsayawa kaga zai kara tsayawa. idan kuma baya da shawar kara tsayawa kaga ba zai tsaya ba wannan shawarar su ce a matsayinsa na shugaban jam'iyya ne ma ba zan iya cewa komai a kai ba in ya ga dama zai faɗa da kansa ko sa amma ni ban san shawararsa ba yanzu dai za a ga yadda wannan mataki ko zai kawo ƙarshen muhawara kan da shugabancin shugabannin jam'iyyar ko kuwa a'a nasura da malika murar amurka daga abuja to a gaishe ka nasiru to yau muke fara sabon shiri full akan waɗannan rigingimun na jam'iyyar apc da kuma musamman shi kansa shugaban ƙasa muhammadu buhari da irin halin da ya samu kansa a ciki ta fuskar mulkin ƙasar da kuma fama da matsalolin cikin gida na jam'iyyarsa kan haka ne wakilinmu na abuja hassan maina kaina ya shirya mana muhawara ta musamman daga can abuja to ja mu je Malam Hassan. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan sabon shirin na tsaka mai wuya da ke zuwa muku daga nan ofishin sashen hausa na muryar amurka da ke abuja babban birnin tarayyar najeriya kuma a yau ina tare da manya-manyan baki guda biyu a gefe na dama akwai barista aliyu abdullahi dan jarida lauya dan gwagwarmaya kuma jagoran kungiyar kare muradin shugaba muhammadu buhari a kafafen watsa labarai wato buhari media support group daga gefen hagu kuma akwai comrade isa tijjani wanda ba bako ne ga 'yan najeriya kumrad Isa Tijjani tsohon mataimakin shugaba ne na kungiyar kwadago ta Najeriya wato NLC sannan tsohon shugaban kungiyar ma'aikatan man fetur ta Najeriya ne wato NUPEN kana dan gwagwarmaya kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum wanda a halin yanzu yake jagorantar wata kungiyar 'yan kishin ƙasa mai suna National Patriotic Front. Barista da kuma barkanku da zuwa cikin wannan zaure namu. To mu dai da warhaka. um, idan zan fara da Comrade Isa Tijjani, wato idan muka duba naɗe-naɗen da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta yi, wasu na yabawa, wasu kuma na ƙorafi cewar akwai ko san kai ko har ma suna kiran suna wasu na kiran naɗe-naɗen da na 'yan uwa da abokan arziki ne family and friends. A ɓangaren ka a gaba ɗaya kai ta kake duba waɗannan naɗe-naɗe. a bismillahir rahim da farko ina farin ciki da allah ba mu damar zuwa wannan guri na boa domin mu tattauna maganganu daban-daban amma gabanin in ce wani abu ina da kyau in dan yi wani sharhi ko shimfiɗa game da abubuwan da ake tattaunawa a kai eh, yauwa eh shimfiɗa da nake son yi shine cewar ina son mutane su fahimta cewar wato mu fa ba 'yan adawa ne daga gwamnatin buhari ba ko ɗaya ba haka ba ne mu dai 'yan cikin gida ne da muke ganin akwai kurakuran da ya kamata a gyara da haka muke fitowa muke yin jawabi kuma jawabin da muke yi muna yin sa ne bisa kyakkyawar fata da aniya da muke da ita cewar gwamnatin nan gwamnati ce da aka zaɓa bisa doron gaskiya da rikon amana da cancantar abubuwa wannan shine ya janyo muke wa maganganu ah, in ba an ce da mu an tashi daga kan wannan bigiran ba kaga dole ne mu ci gaba gaba da jawabai in kuma an ce a an tashi to sai mu ja bakin mu shiru mu sa ido mu kalla kamar yadda su gwamnatin suke zo suka shuɗe wannan ita ma ta zo ta wuce in na dawo kan bayanin da kai <clears throat> gaskiyar magana akwai matsaloli tare da naɗe-naɗen da shugaba Buhari yake kuma dole mu fito mu faɗa saboda shi kansa ma karan kansa a matsayinsa na shugaban mutane wanda jama'a suka ba mu amana suka yarda da cewar magana ce ta zai iya yin abubuwa da gaskiya da rikon amana ya buɗe baki ya ce an saka shi a keji a gwamnatin koko a presidential villa. To ina zuwa comrade. Mm. Bari Ali Abdullahi ina dawo gare ka. Mm. Ka amince cewar an saka shugaba Muhammadu Buhari a keji? A gaskiya wannan maganan ba gaskiya a cikin wannan lamari. mutane dai sukan yi hasashe irin nasu ba su san ko kuma saboda karancin wato labarai da ke isa musu shi sa suke tunanin haka shugaba muhammadu buhari ba irin mutum da raka sa shi a keji ba ne yake ji ko ka sa shi a keji wallahi shugaba muhammadu buhari ba zai tsaya ma a wannan keji ba wannan fa muna maganan tsohon janar in soja tsohon shugaban ƙasa mukamai nawa shugaba Muhammadu Buhari ya rike wanda ba a saka shi a keji ba sai yanzu am in dawo gare ka Komar Tijani kai ina son ka mana bayani wani keji aka sa shugaba Muhammadu Buhari a ciki yawa to shine abin da nake so mu fahimta da farko wato masu maganganu da yawun ko gwamnati ko karin muradan gwamnati sukan kawo rudani a cikin harkoki da dama daya da abin da nake so in ga maka shine cewar ba fa ni ne na ce an sa shugaba Buhari a keji ba shi da bakin sai faɗa a ina faɗa kuma yaushe da kyau kuwa inda in kuna son shaida da bakin sa yace an sa shi a keji a bila saboda haka mu muka ce to za mu yi kokarin mu babballa wannan kejin domin ya fito a matsayinsa na shugaban mu da muka sani ai ba bako bane a gare mu shugaba Buhari bako ne ai ba bako bane sani muka yi cewar a baya kowa kai sunansa ma kawai idan aka ambata eh amma kuma su yan mm. Najeriya mm. za su so san cewa wani irin keji ne imanu bayani wani keji ne wannan wannan kejin shine an samu yan kutungwila da yan neman bani na iya sun tabbatar da cewar duk abin da za a yi in ba ta hannun su bane shugaban zai yi ba zai yiwu ba kai sun maye da wato tsaya dai ka ji ya hakuri ya hakuri ya hakuri idan aka ce da kai an samu yanayin da wani zai fito ya ce da mu ragaya ta fi kan ɗaki muhimmanci to ai kaga matsala ta shigo mu dai wanda aka zaba shugaba Buhari ne duk wani wani wanda za a samu ya ɗoru ko ya dangarfe ko a rataya shi a jikin gwamnati yana yi ne kawai don ya samu sahalewar shi shugaban saboda haka idan aka ce za su yi abin da ba shi kenan ba kejin nan da ake magana da yawa daga cikin mukaman da ake nan da wasu abun ma kawai ai kawo shugaban ake yi ya sa hannu shi kenan ya tabbata yanzu kai a wurin ka ya dace a ce wato kamar misali majalisar tsaro ta ƙasa gaba ɗaya mutum goma sha ɗaya yan arewa ne ya dace wannan kai a wurin ka kake gani ai hanya ce wannan in aka ce za a yi zai dasa rashin fahimta a tsakanin mutane da ƙiyayya domin dama dai waɗanda suka yi shugabanci 'yan kudu ba tsammanin muke za su iya yin adalci za su iya yin gaskiya saboda haka duk abin da suka yi ma an ce obasanjo ya yi oho an ce gawa jonathan ya yi oho bai dame ni ba amma idan aka ce shugaba buhari ya yi dole ne ya zama ya zama damuwa a wurin mutane saboda abin da ake tsammanin da shi to an samu na kasu ko ta waya tare da shi don haka ne muke fitowa mu ce shugaba eh wa'yansu abubuwan nan da ake yi a gwamnatin ka in ma ka sani ko kuma ana zuwa a ce da kai aika za ka yi domin dai shugaban na ai guda ɗaya ne ba zai zama yana ko ina ba ba zai zama ko ina yana ko ina ba dole ne zai rika yarda da ainihin abin da mukarrabansa suka kawo to fa a rika bincike ana dubawa wa'yansu abubuwan gaskiyar magana ba za mu iya karewa ba barista aliyu abdullahi kamar yadda shi comrade isa tijjani bayani yanzu wato makasudin an sa shugaba muhammadu buhari a keji shine wasu abubuwa da yawa ba shi yake ba kamar yadda sai dai a sa hannu kai dan gida ne a fadar asorok ya butun yake ni ba zan iya eh, abunan gane me ke tafiya a cikin zuciyar comrade isa tijjani ba me ya jawo me shi irin wannan fahimta daga yadda mutane da dama suke irin wannan maganganu na ɗaya dai wannan maganar cewa dole mutum yana da na kusa da shi Eh, to amma ina son ka kare maganar da ya cewar shugabannin tsaro gaba ɗaya goma sha uku yan arewa kare ina kan zuwa na ɗaya kowane shugaba a duniya ko ba ma shugaban ƙasa ba ko shugabancin gidanka ne ko shugabancin ƙauye ne ko mulki ne irin na sarakuna dole akwai waɗanda suka fi kusa da kai manya masu baka shawara kuma wanda za ka dinga ɗaukan shawarwarinsu kowane shugaba yana da irin waɗannan na ɗaya kenan shin keji suka sa ka wannan magana ba gaskiya ba ne na biyu batun maganar wai na ɗaya da shi comrade isa tijjani magana a kan shugabannin tsaro na ƙasar nan cewa kusa dukansu duk arewa wannan ba gaskiya ba ce na ɗaya akwai hafsan sojoji na ruwa dan kudu ah, ne maso kudu. cewa ya kusan mafi yawan su yanzu misali ina zuwa bari sa bari bari ina zuwa bari mu takaita bin a cikin shugabannin tsaron Najeriya gaba daya. Idan ka cire nan ruwa da babban hafsan tsaron Najeriya duk sauran arewa ne biyu ne kullum bayan arewa. To guda nawa ne suka dukan su? Akwai shugaban sojojin kasa da sojojin sama da shugaban immigration da custom da civil defense da prison da NSA da duka dai man sha'anin tsaron nan banda biyu ne dukkan arewa ne. To kuma ina so ka je sai ka duba ɓangaren kuma tattalin arzikin ƙasa ya yake ka je ka duba mini da ministocinsu da, ministocin duk abin da ya shafi ɓangaren tattalin arzikin ƙasa da shugabannin duk hukumomin da suka shafi ɓangaren tattalin arzikin ƙasa ka je don Allah ka yi min wannan binciken kan ka sa wannan hira eh mu ji suwaye ne 'yan wani bangare ne kuma suwaye ne suke rike da waɗannan dukan sai rabawa ne dukan sai rabawa ne 'yan bangaren kudu ba eh, to amma zu misali a majalisar tsaro ta Najeriya kap ba nyamuri ko ɗaya ciki to a gaishe ku malamai To wannan so taɓi ne na ita wannan muhawarar da muka fara a yau a makon gobe Allah ya kai mu za mu dawo mu ji sunayen wasu na kusa da shi shugaba Buhari da kuma tasirin da suke da shi akan yadda yake yanke hukuncin zartar da wasu kudurorinsa masu alaƙa da mulkin miliyoyin 'yan Najeriya. yanzu muna gode wa su bakin namu aliyu abdullahi da isa tijjani da kuma shi jigon shiryawa da kuma jagorantar muhawara din wato hassan mai na kai na wakilin na can abuja a madadin su duka ali mustapha sakwato ne a nan washington dc mun baku lafiya